Daga nan Washington a gundumar Columbia, Amurka ke magana. Jama'a masu sauraronmu Assalamu alaikum barkanku da wannan safiya ta yau talata ɗaya ga watan Disamba 2025 inda yanzu haka agogonmu a nan gundumar Columbia ke cewa karfe goma sha biyu na tsakar dare. Wanda ke iya kama tashar mu don samun labarai kai tsaye a kan mita 49 ko kilo dubu 6,170 da mita 31 ko kilo da 9,765 masu gajeren zango. ko kula mu kai tsaye ta manhajar in Radio. Haka masu kama shirye-shiryenmu ta gidajen rediyo masu zaman kansu a jamhuriyar Nijar sai ku buɗe tashar rediyo amfani sarauniya niyya dalol fm da kuma nomad fm a ƙasar ghana ma sai a lalubo alfa da marhaba rediyo haka za ku kama mu kai tsaye a shafin mu na intanet wato www.gtahausa.com ko kuma shafukan mu na facebook x instagram tiktok da ma youtube ni Yusuf Aliyu Harande da zan jagoranci shirin tare da taimakon sahabo Imam Aliyu da sauran abokan aikinmu. Kamun ku ji abin da muke tafa da su bar mu fara da kanin labarai. shugaba donald trump na amurka zai karbi bakuncin shugabannin kasashen rwanda da na jamhuriyar demokradiyyar kongo a ranar alhamis mai zuwa idan allah ya kai mu rundunar mayakan sa kai na wucin gadi a sudan da ake kira rsf a takaice je litinin ta ba da sanarwar cewa ta kama garin Baba nusa kanin labaran da muke tafa da su kenan sai a gyara zama don jin cikakkun labarai a fannin rahotanni kuwa da yammacin jiya hukumomin najeriya suka sanar da murabus na ministan tsaron Kasar ko a wani dalili? Christopher Musa da ake raɗe-raɗen za a naɗa. A jamhuriyar Nijar kuwa an buƙaci gwamnati ta zurfafa bincike na zarmiya da arzikin ƙasa. Kana so a yi rufa-rufa da shi kamar mutane sun yi baki guda sama wannan harka. To duk muna tafe da waɗannan da ma wasu rahotanni. Baya ga haka Mahmud Ibrahim Kwari zai shigo da ya gabatar muna da shirin mu na kuka na. amma dukka mu mu kai ga waɗannan sai an fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Shugaba Donald Trump na Amurka zai karbi bakuncin shugabannin kasashen Ruwanda da na Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo a ranar Alhamis mai zuwa idan Allah ya kai mu, inda za su rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya kamar yadda fadar White House ta sanar. ana sa ran sanya hannu zai kasance ƙarin zugu ne kan yarjejeniyar zaman lafiya da amurka ta shiga tsakani ƙasashen biyu suka kulla wadda ministocin harkokin wajen ruwan da na kongon suka rattaba hannu cikin watan yuni da kuma wani daftari kan haɓaka harkokin tattalin arziki da aka amince da shi cikin watan nuwamban nan Ƙungiyar 'yan tawayen Kongon da ake kira M23 da ruwan da take ba ta goyon baya ta ƙaddamar da wasu hare-hare ta kutsa gabashin ƙasar bana ta kama manyan birane biyu a yankin lamarin da ya janyo fargabar watakila yaƙin ya bazu. Rundunar mayakan sa kai na wucin gadi a Sudan da ake kira RSF a takaice je Litinin ta ba da sanarwar cewa ta kama garin Baba Nusa mai mararrabar hanyoyi wuri da yake kudancin kasar mai arzikin mai. A cikin sanarwar da ta bayar RSF ta ce, ‘yanta garin Baba Nusa da ke jihar Kodofan da ke yammacin kasar Sudan da ya kasance sabon fagen yaƙi da ake yi a kasar yanzu’ ya zo ne sa'ilin da ta kare wani harin bazata da sojojin sudan suka kai mata wadda cewar rundunar ta mayakan rsf ya saba yarjejeniyar tsagaita wuta na jinƙai a halin da ake ciki kuma rahotanni sun ce 'yan gudun hijira daga sudan da suke kasar chadi ba sa samun tallafi kowane iri daga ƙungiyoyi da hukumomin ƙasa da ƙasa mutanen da suke kan iyakar chadin da sudan mazauna ƙayyuka da kewaye da suke yankin ne suke taimaka musu. Najeriya ta ba da mafaka a ofishin jakadancinta ga wani ɗan hamayya ƙasar Gini Bissau wadda ya takarar shugaban ƙasa mai suna Fernando Diaz bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a ƙasar. Ma'aikatar hokin wajen Najeriya ce ta bayyana haka jiya Litinin. Wannan ayyanawar tana zuwa ne a daidai lokacin da shugabannin ƙungiyar ECOWAS garkashin jagorancin shugaban ƙasar Saliyo Julius Mada Bayo suka yi ƙoƙarin shawo kan sojojin na Gini Bisau da suka yi juyin mulki da su janye wannan mataki. A wani taro da aka yi jiya Litinin din inda aka fusata kamar yadda wani ganau na Reuters ya tabbatar, jami'an ECOWAS sun nemi sojojin su bari a bayyana sakamakon zaben shugaban ƙasar da aka yi wadda ake gardama a kai. ECOWAS ta buƙaci da a dawo da tsarin demokuraɗiyya da kuma ci gaba da tafiyar da harkokin zaɓe zuwa ƙarshe in ji ministan harkokin wajen saliyo musa kabba dan takarar shugaban ƙasar dayas mai shekaru 47 da haihuwa wadda sabon mutum ne a fagen siyasar gini ya ce yana dab da lashe zaɓen ƙasar ne sojoji suka yi juyin mulki gungun jam'iyyun hamayya da suke goyon bayan Dias sun yi tir da juyin mulkin suna zargin tsohon shugaban kasar embalo cewa da hada bakinsa ne sojoji suka yi juyin mulki don kada a bayyana sakamakon wannan zaɓe. To daga kamaru kuma kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ba da rahoton cewa wani ɗan adawa mai suna Aniset Eken dan shekaru 74 da haihuwa wadda hukumomin kasar suka kama cikin watan Oktoba kan zanga-zangar da ta biyo bayan zaɓen ƙasar da aka yi kamaru ya mutu a gidan fursuna kamar dai yadda lauyansa da kuma iyalansa suka faɗa. To labaran duniya ke sauraro daga nan sashin Hausa na Amurka ke magana a nan birnin Washington DC. Kanada ta cimma yarjejeniyar shiga wani shirin tsaro na tarayyar Turai mataki da zai baiwa kamfanonin ƙasar masu kera makamai damar ƙara shiga kasuwannin Turai. Kamar yadda ofishin Firaministan ƙasar Makani ya faɗa a jiya Litinin. Shigar Kanada ƙarƙashin shirin tsaro na Turai zai cike gibi ya faɗaɗa kasuwanni ga kamfanonin Kanada kuma ya sa kamfanonin tsaro daga Turai su zuba jari a Kanada, kamar yadda Firaministan ya faɗa a cikin wannan sanarwa. Shirin tsaron mai lakabin SAFE wani asusu ne da aka ware wa zunzurutun kuɗin euro biliyan 150 da zammar sake ɗamarar turai ta kare kanta da kanta nan da shekara 2030 yayin da yankin yake fargabar hari daga rasha da kuma wato ta babar samun kariya daga amurka shugabannin kasashen turan jiya litinin suka sake jaddada goyon bayan su ga shugaban ukraine vladimir zelensky bayan da aka farfado da yunkurin wanzar da zaman lafiya wanda da farko ya nuna shirin ya fi ba da goyon baya ga rasha a kuma daidai lokacin da jakada na musamman na shugaba trump yake shirin tafiya moscow don magana da shugaba putin shugaba emmanuel macron na faransa ya yi wa shugaba zelensky kyakkyawar tarba a birnin paris inda daga bisani shugabannin biyu suka yi magana da takwarorinsu na turai lokaci guda a tarho da suka hada da jagoran ingila da jamus da ta kasar italiya poland da kuma shugabannin kungiyar tarayyar turai wani taro da manema labarai da suka yi bayan ganawar Shugaba Zelensky ya ce abin da Ukraine tafi mai da hankali a shawarwarin neman zaman lafiya sun hada da tabbatar da yaucin kasar da kuma ba da tabbacin tsaro mai inganci. Zelensky ya yi kira ga kawayen Ukraine a Turai su tabbata Rasha ba ta yi ribar afka a kasarsa da yaƙi ba. Labaran duniya ke ka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na Amurka ke magana. daga nan gundumar kwalambiya. Yanzu kuma sai mu shiga taskar rahotanni. Da yammacin jiya Litinin dai hukumomi a Najeriya suka sanar da murabus na babban ministan tsaron ƙasar Alhaji Muhammad Badaru Abubakar, wanda ke alakanta murabus ɗin nashi da gaza samar da tsaro a ƙasar, musamman a arewaci. A bangare ɗaya takardar murabus ɗin na nuni da cewar ya ajiye mukamin nasa ne a bisa dalili na rashin lafiya. Na tuntuɓi Dr. Nasiru Ɗanmowa, masani kuma mai sharhi a kan al'amuran yau da kullum, inda na fara da tambayar shi ko sun yi mamakin ganin wannan takardar ta murabus? ya zo da mamaki amma inda ba zai ba da mamaki ba shine kaga abin da aka bayar a da yake har yanzu labarin yana wanzuwa ne amma abin da aka nuna ya iya murabus ne saboda matsala ta rashin lafiya to kaga gaskiya abin dai ba a har yanzu dai ba ta fito ba rashin lafiyan ne ko kuma dai akwai wani abu da ya sa yi murabus ganin cewar ita wannan gwamnati ta bola ahmed tinubu kusan shekara biyu da wani abu kenan an gaji jigai a cikinta kusan yanzu wannan shine na biyu da ya yi murabus me hakan yake hmm. nunawa a cikin tsarin shugabanci na gwamnatin tinubu labaran da ke fitowa da yanzu musamman dai game da ita wannan rita da shi badaru abubakar yi da kuma shi wannan christopher musa da ake raɗe raɗin za a naɗa to abin ya nuna kamar gwamnatin tana sauraren ra'ayukan mutane akan cewa akwai kamar ɓangaranci sosai wajen naɗa naɗe-naɗen ah, mukamai da aka yi kamar misali su gehen sojoji haka kamar shi ministan tsaro cewa babu wannan kwarewa ta gehen a samu wanda ya yi abin nan gogewa sosai game da matsaloli na yaƙi ko na tsaro haka so ire-iren waɗanda dai abubuwan su ne ake ganin kamar ita gwamnatin tana saurare kenan game da ra'ayin mutane maimakon a yi amfani da wani kamar principles haka wajen yin naɗaɗɗen ko kuma masu ritaya abinda ke sa su ritaya. To ana iya cewa kenan tun farko ma ke ta gwamnatin bata zauna ta zaƙulo hazikai jajirtattun mutane da suke da ƙwarewa ta ba su wa'innan mukamai ba kenan shi yasa ake samu wannan matsala tun ba je ko ina ba? To akwai wannan amma wannan kuma zargi ne na mutane ka gane abinda nake nufi anan shine idan aka tsaya dai aka yi kamin a naɗa kamar irin su ministoci haka ya kasance an yi kamar haɗa kai an yi magana da kwai advisors da sauransu a zauna a yi tunani kamin ma a fitar da sunaye idan aka yi wannan kaga an yi shi ne akan wani principles to don duk wani ya magana a kai kaga ba za ka damu ba kawai sai ka ci gaba tun da ku kun san kun tsari wajen yin wannan naɗen da kuka yi amma idan kuka zo kuna tunka da walwala ka ga abin zai nuna cewa kamar lalle ba a tsaya a kai wani dogon eh, nazari ba kamin a yi waɗannan eh. kuma akwai rahotanni da ke nuni da cewar shi badarin ya aje wannan mukami ne ba cikin jin daɗi ba duk da dai mm. cewar a yanda ya rubuta a takardar shi cewar saboda mm. rashin lafiya ne idan baka manta mm. ba an yi irin haka a lokacin tsohon gwamnan Kano Ganduje wanda shi ma ya ce magana ce ta rashin lafiya amma ba a gan shi da wata rashin lafiya da ta nuna cewar ba zai iya aikin shi ba to wannan me ke eh. nuni da hakan ga Badaru in da aka bi wannan tunani haka kaga zai nuna cewa kamar lalle akwai wani abu a can bayan fage wanda bai fito fili aka sani ba wanda ke eh, kawo cece kuce kilan akan ayyukan da yake gudanarwa shi badaru din wanda ko dai shi shugaban kasa bai ji daɗin waɗannan abubuwan ko kuma waɗanda suke tare da shi ɗin ba su ji daɗin abubuwan da ke gudana ba a wurin. daga batun murabus sai jamhuriyar Nijar inda aka nemi mahukunta da su tsananta bincike akan wasu kudaden kasar da aka yi zarmiya da su tun a gwamnatin da ta shuɗe. Wakilinmu a birnin Yamai Suleiman Muni Barma ya ko muna da ƙarin bayani a wannan rahoton. Ƙungiyar mai yaƙi da cin hanci a sanarwar da ta fitar ta fara da tunatarwa kan wannan badakala wacce binciken jami'an tsaron jandarma ya ce an salwantar da biliyan 76 na sefa a ma'aikatar tsaron ƙasa inda aka siyo bindigogi da harsasan da ba sa tashi yayin da ɗaya ɓangare aka yi takardun kwangila na bogi inda aka fitar da kuɗaɗe amma ba a ga kaya ba ƙungiyar ta ƙara da cewa ana cikin haka ne hukumomin wancan lokaci suka sanar cewa biliyan 32 aka handame daɗin daɗawa daga bisani abin ya koma biliyan 12 transparency na ganin mahimmancin wannan al'amari da a baya ya sanadin rasa rayukan dakarun tsaro a fagen daga ya kai mizanin da za a farfado da maganar a bisa la'akari da sabuwar tafiyar da aka sa gaba a halin yanzu a Nijar. Malam Kabiru Bubakar shine jami'in yada labarai a Transparency International. Shekara biyar ke ga da aka yi wannan harka amma har yanzu babu shari'a da aka bude babu mutane da aka kama. kenan shi ne samu muka ga alamu kama ana so a yi rufa-rufa da shi kama mutane sun yi baki guda sama wannan harka har yanzu dai ba a biya ma al'umma ba alhakinsu da aka batar da cikin wannan badakala. yanzu tun da Allah ya sa kasar mu ta shiga sabuwar tahiya ta refundation da ake sa ran tahiya ce ta yin adalci ga yan kasa yaki da cin hanci sai mu to ya kamata a tunatar da al'umma da akwai wannan haraka da ba a ida ba. A baya an bayyana cewa wasu jami'an gwamnati da manyan 'yan kasuwa ne ake zargi da haɗa kai domin kitsa ta'asar da ake yi wa lakanin MDN Gate waɗanda galibinsu sun amsa laifin da ake zargin su da aikatawa. saboda haka transparency international ke kiran hukumomi su ɗauki mataki na gaba a bincika wanda ya kamata ya mayar da kudin ƙasa ya mayar da wanda ya kamata kuma a mishi hukunci a mishi hukunci don ƙasar niger da ka san dai da muna yaƙi da 'yan ta'adda kuma sojamu suna buƙatun kayan aiki kenan bai kamata ba a ce kudaden da ake bada don sai musu kayan aiki don yaƙi da wannan 'yan ta'adda waɗansu yan tsirarun mutane sun ba baki da su kuma ba a yi komi ba. To amma tsohon ɗan majalisar rokokin ƙasa a shuɗaɗɗiyar gwamnati Abdulmumuni Gusman na mai nuna ƙwarin gwiwa game da manufofin mahukunta na yau kan abin da ya shafi farautar mahandama in ji shi. Abin da dai kowa sani na yau wannan hukumomin suna neman kuɗi suna buƙatar kuɗi kuma inda duk kuɗi suke na kyautata zaton sun sani eh, ai su sun san abin da suke so Eh, wannan hukumar ta soji sun san abin suke so wannan gwamnati na na da kwankwariya badakalar kudaden makamai MDN Gate wani abu ne da ya yi matukar ɗaukar hankulan al'ummar Nijar a shekarun baya ta la'akari da yawan kudaden da ake zargin an handame da kuma mahimmancin kayayyakin da aka ce an yi odar su a wani lokacin da ƙasa ke fuskantar babban kalubalen tsaro Sule Mumuni Barma GTA Hausa Amurka ke magana daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Jiya ne dai mai baiwa shugaban ƙasa shawara a fannin tsaro Malam Nuhu Rubado ya kai ziyara makarantar da aka kwashe ɗalibai sama da ɗari uku a cewar mahukuntan makarantar don ganawa da su da fito da sababbin hanyoyi da za a bi don dawo da waɗannan yara da ɗaukar matakai da suka dace. Mustapha Nasiru Batsari ya yi komuna da ƙarin bayani. mai baiwa shugaban Najeriya shawara a kan sha'anin tsaro Malam Nuhu Ribado ya ce gwamnatin Najeriya na nan ta dukufa wajen tabbatar da ganin yaran sun koma wajen iyayensu cikin ƙoshin lafiya. Ya ce sun ɗauki alhakin lamarin saboda haƙƙinsu ne su kare dukiya da kuma rayukan 'yan ƙasa. sannan ya ce shugaba tinubu ne ya ba su umarnin kai wannan ziyara domin su taya su jimami da kuma rage masu raɗaɗin da suke ji a nashi gefen shugaban makarantar ta St. mary rabaran bulus yohana wanda dama shine shugaban kungiyar kiristoci ta kan reshen jihar niger ya ce sun yi maraba da zuwan wannan tawaga amma kuma ya ƙara da cewa already Ya ce duk da yake ya san gwamnati na ƙoƙari a kan lamarin, amma kuma suna ƙara kira da a ƙara matsa ƙaimi wajen kubutar da yaran da ma wasu malaman wannan makaranta. domin a zahirin gaskiya suna cikin wani hali a cikin wannan tawaga ta nuhuri baɗo dai akwai ministan ma'aikatar jin kai ta najeriya da kuma shugaban kungiyar Kiristoci ta kan reshen arewacin Najeriya, Rabaran John Joseph Hayab. To amma masanin tsaro a Najeriya, Dr. Yahuza Ahmad Getso ya ce ziyarar ta Ribadu zuwan shi yana da alaƙa da abubuwa guda biyar. Abu na farko jajantawa, abu na biyu tattaunawa akan me ya faru, abu na uku nemo hanyar da za a datse da dakile faruwar haka. abu na hudu watakila akwai waɗansu bayanan sirri waɗanda ke ƙoƙarin tattarawa ko kuma ofishin shi ya shinshino kuma suke ƙoƙarin tabbatar da su kamar yadda ake da hasashen cewar waɗanda suka ɗebi waɗannan mutane ba ainihin 'yan wato a kidnappers ba ne ba bandits ba ne hmm. kamar waɗansu 'yan ƙungiya ne na masu tsatsauran addini wanda kuma suka sanya wa gwamnati waɗansu sharuɗa mm. duk da ba mu da tabbacin wannan. To a takaice dai zuwan nashi yana da amfani kenan. Ito, eh ai yar manuniya ta nuna saboda yana da tasiri kwarai dangane da abin da ya shafi aikin tsaro mm. amma kuma dukkaninsu da suka fito abin mamaki kamar yadda muka samu bayanai ba su ce da 'yan jarida open ba mm. kaga kenan watakila akwai wani abu a kunshe wanda suka fito da shi wanda ba a son a sake shi tukunna duniya ta sani. Har ya zuwa wannan lokaci dai babu cikakken bayani akan yawan adadin yaran da ke hannun masu garkuwar. Mustapha Nasiru Batsari GTA Hausa Amurka ke magana daga Mina a Najeriya. Ku tausaya ku agaza. To kada da ya amanta waɗannan shirye-shirye suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Amurka ke magana. a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Mahmud da shirinmu na gaba. Ka sha ake cikin kada zalunci don mun san logar zambo ne Masu saurare Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin sabon shirin kuka na, a wannan sabuwar tasha ta Amurka ke magana wato GTA. Mahmud Ibrahim Kwari ke muku sallama. Akwai tsohon da ya zo ya ga ya tabbatar da wannan abu da ya tabbatar da wannan abu su faduwa a wurin nan kwace wannan waje da kamar yadda suke kokarin su kutsa da karfin tsiya wani irin wannan ake samun terrorist ubanka ya gama aiki babu makwanci kai baka san da za a kwana ba in yaro ya zama dan tasha me ake tunanin zai zama a cikin al'umma wanda suke wurin nan sun kai kimanin mutum dubu biyar kuma waɗansu ma da yawan su bashi ne ne suka karba suke biya a hankali a hankali. Shirin na yau na Kano a Najeriya inda dubban mutane da suka mallaki filaye ke bayyana fargabarsu kan yadda suka ce gwamnatin jihar na neman raba su da kadarorinsu a dakace mu. Fitina barci ta gaba ta fita Allah wadaran mai ta da waɗanda suke da da jawo ta hakanan da waɗanda ka kawo ta. Allah ka gare mu da ta. Madalla. Mazware kamar sauran birane a ƙasashe masu tasowa musamman na nahiyar Afirka. Mallakar muhalli na ci gaba da kasancewa babban ƙalubale a birnin Kano na Najeriya, wato birni mafi yawan jama'a a ƙasar ta Najeriya. Galibin mazauna birnin na mallakar filote ko gidaje ne ta hannun 'yan kasuwa, la'akari da cewa tsarin samar da gidaje da filaye na gwamnati baya biyan ɗimbin bukatun miliyoyin mazauna jihar. yanzu haka dai wasu mamallaka filaye da fulotai a yankin ɗangoro da ke gefen gabas maso kudancin birnin kanan a najeriya na bayyana fargaba ne game da yadda suka ce gwamnatin jihar na yunkurin kwace fulotan da suka mallaka a yankin fulotan da aka kesa yawansu ya kai kimanin dubu biyar na daura da sabuwar kasuwar nan da ake cinikayyar magunguna sai dai waɗanda suka mallaki filayen waɗanda galibinsu sun fara gine-gine a wurin sun ce kusan karo biyar kenan jami'an hukumar kula da tsara birane ta jihar kano na kai ziyara wuraren nasu kuma suna gudanar da aikin gwaje-gwaje to amma tuni suka ce sun miƙa ƙorafinsu ga ofishin gwamnan jihar abba kabir yusuf dangane da wannan batu yanzu da abin da muke jira mu ji sakamakon abin da muka je da gwamna da shi domin muna tunanin dama bai sani ba gaskiya kuma yanzu mun je mun sanar da shi kuma muna jira mu ji abin da za mu ji daga wajensa. Wannan abu sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan abu ne mara daɗi a wurin sakamakon wannan fili ko flote da ake so a karbe na mutane ne masu ƙananan ƙarfi na mutane ne wanda suke waɗansu sun riga sun kammala ginin su wasu kuma ya kai linta akwai tsohon da ya zo ya ga ya tabbatar da wani abu da ya tabbatar da wani abu su faduwa ya a wurin nan haka ƴaƴan shi suka dauke shi suka tafi da shi akan mashin wannan filaye talakawan da suke wurin nan sun kai kimanin mutum dubu biyar filotai ne da yawa a wurin na masu ƙananan ƙarfi. Mafiya yawa wanda suke da mafulotai a wannan wajen, wa'yan sun su ma'aikata ne, wa'yan sun yi ritaya, Benefit ɗin da mai girma gwamna ake ta munna ya fara biya shi wayan suke sa rai idan sun samu. su amfani da shi su tashi ɗan ginin su saboda kada ya zamana cewa sun bar aiki ga yara Allah ya hore musu amma kuma babu makoma saboda wannan hatsari ne in aka kwace wannan waje da kamar yadda suke kokarin su kutsa da karfin tsiya wani irin wannan ake samun terrorist ubanka ya gama aiki babu makwanci kai baka san da za a kwana ba in yaro ya zama ɗan tasha me ake tunanin zai zama a cikin al'umma harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana shukura ya bido haƙƙinsa ya tattara ko ji ko ke nasa samu Game da wannan korafi ne muka tuntubi ofishin sakataren labaru na gwamnan kanan Malam Mustapha Muhammad kuma ya yi mana ƙarin haske dangane da wancan koke ko korafi da mutanen suka miƙa ofishin gwamnan. To, hakika haka ne an gabatar da korafi zance ko koke a kan tunanin mazauna wannan yanki na goro cewa suna ganin kama za a yanka filotai ko za a yi wasu abubuwa na sha'anin gwamnati a wajen to kuma gaskiya ne an ba wa mai girma gwamna wannan koke kuma mai girma gwamna yana duba wannan lamari sannan na imanin duk abin da aka ɗauka ba abu ne wanda zai iya cutar da mutanen wannan yankin ba Eh, daman dai abin da gwamnati take yi kafin ta aiwatar da wani aiki a waje sai an zo an yi sabe an duba wurare daban-daban an ga wanne waje ne ma zai yi wannan aiki amma ba a kai ma ga wannan ba to saboda haka ba zancen ba a yanke hukuncin cewa za a yi fulotai ko za a yi wani abu a wajen ba tukunna amma na imanin duk irin hukuncin da mai girma gwamna zai ɗauka hukunci ne wanda za a yi musu adalci ba wanda za a cutar ɗaya kenan sannan ita ma'aikatar ah, da take kula da tsare-tsaren birane ta zazzauna da mutane a wani yankin bangaren masarauta na wajen da kuma bangaren jagorori na wannan yanki duk suna zama da su so san gaskiya ba abu ne in allah da zai zama an yi wani abu na rashin adalci ba kuma abin da gwamnati take yi duk sanda za a yi wani abu na compensation ko kuma na in za ta yi wani aiki na ci gaba a yanki to gaskiya ba a taɓa yin wanda aka cutar da mutanen wannan waje ba akwai misalai da yawa so na imanin ko da za a yi ko da ke ma ba a kai ga mamaciyar matsayar cewa za a karbi filotai da suke wannan waje ba amma ko da an kai ga wannan matsayin na imanin ba abu ne wanda za a yi wanda za a cutar da al'umma ba kuma da abin da gwamnati za ta yi za ta yi ne don ta taimaki al'ummar gari da kuma jihar baki daya masu saurare da haka shirin kuka na ya kammala sai makon gobe idan allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki da suka ba da gudunmawa wajen nasarar shirin mahmud ibrahim kwari daga tashar amurka ke magana wato gta ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum mulkin kai ba son kai ne ba ba ke kafa a ci daɗi ba ba horin karya ba inda su irin a daidai wannan lokaci kuma barin ja gefe ya kamuna labaran ta mola a takaici. birtaniya an tashi ɗaya da ɗaya tsakanin chelsea da arsenal liverpool ta farfado inda ta wa west ham ci biyu da nema sai manchester united da ta yi shamata inda ta warkaɗe crystal palace da ci biyu da ɗaya a ranar asabar ta gabata manchester city ta wa leeds united ci uku da biyu a ƙasar ta ingila arsenal ce ke ci gaba da jan zaranta a teburin premier league na ƙwallon ƙafa na wannan shekara da maki 30 sai man city tana mata 'yar galadima da maki 25 bayan makonni goma sha uku ana karawa chelsea tana matsayin ta uku manchester united tana ta bakwai yayin da liverpool take matsayin ta takwas a kasar faransa shan kashi da psg zakaran turai ta yi a hannun as monaco daya mai ban haushi yasa matsayi na farko na league one ta kasar faransa ta subule mata inda ya koma hannun racing club de lens da tawa an js ko ce biyu da daya kuma tana da maki 31 ne psg tana matsayin ta biyu olympic de marseille tana matsayin ta uku sai as monaco tana ta shidda yayin da olympic lyon take ta takwas da maki 21 a serie a ta kasar italiya milan ac ce ke kan gaba da maki 28 a makonnin kakar bana ta serie a wannan ko bayan nasarar da ta samu a ranar asabar ta gabata gaban lazio de rome da ta yi wa ɗaya da nema ta biyu ko a serie a ta kasar ta italiya ita ce napoli mai maki 28 bayan ta gama da AS Rom da ci daya mai ban haushi sai ta uku ita ce Inter Mila mai maki 27 Juventus da Tiran tana matsayin ta bakwai za mu karkare da La Liga ta ƙasar Spain inda aka tashi can jaras ɗaya da ɗaya tsakanin Geron da Real de Madrid a ranar Lahadi da ta gabata Barcelona ce ta cabike ragamar kakar bana ta wasannin ƙwallon kafa ta La Liga a hannun Real de Madrid din inda take da maki 34 yanzu haka haka Villarreal tana ta biyu saboda tafi Real de Madrid yawancin kwallaye a raga yayin da Real de Madrid din ke matsayin ta uku Haruna Mammana Bako na birnin Kwanne GTA Hausa Amurka ke magana daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan safiya taku. sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu can anjima cikin daren ku karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu ɗauke da wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin abokin aikin nawa sahabo Imam Aliyu da ya taya ni gabatar da shirin. Sai saura abokan aikin mu da suka bada tasu gudunmawa. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan ku wani lafiya, mu kuma mu tashi lafiya. bis salam.